الرحيم قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد باب من أحب كتمان السر وأن يجالس كل قوم فيعرف أخلاقه الإمام البخاري رحمة الله عليه يشي دا بادي شيني بادي نا أريبيو دا بير دا أئرم كتن بنكي نكي أمفاني دش يشي يشي باب بادي da zai yi bayani a game da man ahabba kitmana sirri da mutumin da ya so a riƙa ɓoye asiri in an tattauna da mutum daga cin siffofin mutumin kirki yana cin siffofin mutumin kirki an ya kuna katiman littar wala shi da shura ma'an ghaira kafi haka ne hikima ya ce in za a yi shawara to ko mutumin da baya ɓoye sirri a yi shawara da shi mun gane sannan suna da wani karin magana suna cewa asirru fawqa ne da shirs duk sirrin da aka ce za a yi shi ya wuce mutum biyu ba sirri ba zai wuya ya ɓoyo to wala a yake halin dai ana yi amma dai sirri asalin su an fi yinsa mutum biyu in ya wuce mutum biyu to ko mai biyu baya to da ba ana tsammanin haka da kitmanu shir na ciki sannan kitmanu boye a asi boye sirri yana ɗaya daga cikin da gaskiya ne in ka je ka bayyana wannan sirrin to haramun ka aikata yana ɗaya daga cikin abin da malami suke ce masa abin nan asidqul mazmum gaskiya ce amma kuma ba a san mutum ya zo daga kai sai shi kuka yi magana misali malami wani yau maka sako ta whatsapp kana da kwantakin shi kana da komai ka san shi ya faɗin maka sururinsa ya maka tambayoyi to baya halasta ka je ka tura ma wani a wannan zamanin namu cin abubuwan da ba su halasta ba musamman wajen mu'amala da waya baya halasta kawai kana waya da wani shi nan sai ka sa sai ka hansu ka ce bari wasu su ji alhali wani abu ne da shi wancan ba zai so a ji ba sannan yana cikin kitimanu sirri kai ɗauki wayan mutum sai dai in ka nemi izininsa kuna waya da mutum ya kira ka su baya halatta ko shi kenan sai ka tare kudin ka ɗin abin da kuke yi da shi in ma wayar ka tayi yi automatic ce in ka gama ka goge baya halarta ka bar wannan sai in shi ya baka izini cewa ka ɗau maganarsa to duk wani a cin kitmanin sirri a cikin al'umman mu a yau wanda da yawa ana wata da shi daga cikin mutanen da ake bukatar zama masu kitmanin sirri akwai likitoci shi yasa za ka ga hatta a dokokin su dokokin da suke da su a yau a os, rantsuwar da suke ɗauka wadda ita ba mutum dama ya zama likita to ba a yadda ka je ka bayyana sharrin wani ba haka masu masu unguwannin zoma mata duk tsabin waɗannan ya shiga cikinsu da makamantan da irin waɗanda suke mu'amala da mutane su ga wani abu nasu wanda ba wanda zai ga wannan abu in ba su da ba su wannan damar ba to baya halatta su je su ba wani labari sai dai ka ba da labari amma ba ka faɗi kowaye ba kuma ba za ka yi inkiya ba misali malami wani ya masa fatawa ko wani abu ya faru da shi ya tattauna da wani to babu laifi zai iya ba da labarin amma kada ya sake ishara ko ya talmihi ya nuna alamar cewa ai wane ne sai da za a iya gane shi baya halasta waɗannan abubuwan suna da kyau a kula da shi. bangare na biyu na unwanin babu da liman bukari ya ce wa an yi jalisa kulli qaumin sannan kuma mutumin da ya so shi yana son ya rika zama da dukkan mutane fa ya arifa akhlaqahum domin ya gane ɗabi'unsu domin sai ka zauna da mutum zaka san waye shi duk wanda baka zauna da shi ba shi yasa idan ana son a karɓi shaidan mutum to ba wanda zai ba da shaidar shi kamar matar shi ita kuma mata ba wanda zai ba da shaidar kamar mijinta domin ba mujalasa da ake da ta wuce tasu to wannan wannan babin yana da muhimmanci sai dai kash hadisin da al-Imam al-Bukhari zai kafa hujja da shi hadisi ne da bai inganta ba حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر معمر بن راشد كيدا الأزكي قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الكاري وعبد الكاري بن عبد الكاري عن أجله أن عمر بن الخطاب ورجلا من الأنصار كان جالسين وسيدنا عمر رضي الله عنه بشيدة ونمتني بشم متانا مدينة يا قسم كيسنا زوني أولا بسكي أمباني دو وانا نسخة تاوى إيرن تاوى تعالى مكتبة الأصرية وانا مبوغر أخوي مطلع آه، آه، آه، حديث بيكاو أخوي هذا في سلسي هذا في فاهشي saboda za su ji in mun zo waɗanda suke nasu bai samu matsala ba za su je da muka karanta daidai saboda haka sai da umar yana khalifa sai suka zauna da shi da wani mutumi daga cikin mutanen madina faja abdurrahman ibn abdin alqari sai wannan abdurrahman ibn abdin alqari ya zo fajalasa ilaihi ma sai ya zauna a cikin shi. fa qala umar sai shi da umar ya ce ka zo za ka zauna cikin mutum da shar'i inna la nuhibbu man yarfa'u hadisana ba ma son mutumin da zai zo ya yi magana ya tafi ya je ya labari wani waje ka yadda duk abin da zaka ji ba za ka je ka yada ba shine abin da sayyidina Umar yake nufi inna la nuhibbu man yarfa'u hadisana mu ba ma son mutumin da zai zo ya saurari maganar mu shikenan sai ya zo kuma ya je ya yada shine raf'ul hadis ai ka je ka yada فقال له عبد الرحمن شيء عبد الرحمن إن يتي لست أجالس أولئك يا أمير المؤمنين أي يا أمير المؤمنين بانا زمادة إبن ولا لمتانا ba ɗabi'ata ta bace kuma sannan ni ba ɗabi'a ta bace in je in zauna da mutanen da zan zo in zauna in je kuma ina yaɗa abin da aka faɗi ba ɗabi'a ta bace in je ina yaɗa abin da aka sannan ban zama ma da masu wannan ɗabi'a qala umaru daga nan sai sai na umar sai ya ce bala shi kenan fajalis haza wa haza wa la tafi hadisana ka zauna da wancan da wancan duk wanda zaka zauna da shi amma mu dai abin da muke bukata shine ka boye sirrin mu kar ka je kana yada maganganun da ka ji a majalisin mu summa qala lil ansari daga nan sai sayyidina umar ya ce mabalan saran nan man taran nasa ya kulu ne ya kunu khalifa ta ba'adi daga nan ne yanki man taran nasa ya kulu na ya kunu khalifa ta ba'adi haka yake a naku ko waye kake jin mutane waye kake ganin mutane suke faɗan cewa shi zai zama khalifa bayana waye tambaya wani sagiduna umar ya tambayi wannan balansarin da suke zaune tare فعدد رجالا من المهاجرين shi ta kirga wasu mutane daga cikin muhajirai yi ta lissafa su kusan dun nusa wannan hadisin abin da ya kamata ambata al-imam abdurrazzaq sanani ya rawaito shi a al-musannaf ɗinsa hadisi na dubu tara da dari bakwai da sittin da shi ma kuma ta wannan hanyar da ta ma'abar to bi haka ya faɗa sai suka ta'addada amma dai eh, Abdulrahman al'azali rahmatullahi alaihi wanda ya tahqiqin al-musannaf yake cewa yana tsammanin daidan shine fa'adda kuma haka yake daidai a ka'idar sa kudin ba fa'addada ba fa'addali amma kusan duk nusa ko ana kwakwun da aka fa'adda ba dalin bi ba waye a nashi aka sa dalin daya kusan duk dalibi ce ko to a Sheikh Abdulrahman Al-Azmi haka ya ambata yace yace kusan duk nusar da aka goto hadisin haka aka rubuta fa addada amma dai ka'ida ta sarfu din ita ce adda adda kirgawa adda ya uddu eh, mun gane to shi ne sai ya ambaci wasu mazaje ta ambatar mutane daga cikin mutanen madina lam nusammi aliyya amma bai ambaci sayyidina ali ba فقال Umaru sai sai na umar ya ce ma lahum min abil hasan me yasa ba za su ambaci abul ba an tambaye mutane wanene ne suke tsammanin idan sayyidina umar ya zama ba shi bane khalifa idan ya zama ya rasu waye zai zama khalifa bayan sa sai suka ta ambata amma ba su faɗi sayyidina ali ba fa wallahi innahu la arahum in kana alaihim wallahi na rantse da Allah sai da na Ali shi ya fi cancanta idan da zai zama khalifa a cikin su an yuqimahum ala tariqatin min al-haqq bai sai da su akan hanyar gaskiya wannan hadisi hadisi ne da yake da'ifi mala albani rahmatullahi alaihi a cikin takhrijin da ya masa ya rauna da shi so da riwaya ce da'ifiya cikin su akwai أطي أطي شي محمد محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القاري ما لم يشق شي مجهول ينش وذاك حديثي ضعيفي من كان آه، ضعيفي ني حديث akwai waɗanda wasu suka suka rauna da hadisin شي ce معمر ma'amar a cikinsa ma'amar saduku ne amma malamai suka ce me yasa a ina ne ake ɗaukan ma'amar ya zama lahu auha suka ce shi kana ya atamidu ala kutubihi shi malami ne da duk in zai karanta da ɗalibansa da littafi yake zuwa azara ummuhu bil basarati wa laysa ma'ahu kutubuhu sai ya tashi daga garin su Yaman sai tafi basara ya kai ma musu ziyara da aka ji malami ya sauka sai ɗalibai suka cika gidan mamashi kawai kowa sai ya zo ai babban malami a shek Ma'amar ibn Rashid al ya sauka garin basara saboda haka sai aka rika zuwa karatu shi kuma Ma'amar sai bai ce musu to shi fa bai zo da littafansa ba sai rika musu karatu da ka to mafi yawancin hadisan ma'amar ya bada a basara din nan duk masu damuwa ne to shi yasa zaka ga malaman hadisi su ce ma'amar saduqul lahu awhamun al-imam az-zahabi a cikin sirwa lamin nubala yace wa zalika lamma يشي وذلك لما زار أمه ma'ahu kutubuhu ba كتبه da kayar karantawa to da yar karantawa da ka fa ده minhu منه shi aka ka samu rudu a cikin abubuwan da ya karanta amma ma'amar babban malamin hadisi yana ɗaya daga cikin malaman farko da suka fara dawwana littafi ya zama suna da littafi wa awwalul jami'i lil abwadi jama'atun fil asri dhuqiradi كابن جريج وهشيم مالك Mubaraci وولد المبارك هذا معمر شين معمر بن راشد الأزدي duk malamin hadisi ne amma in ka an soke shi to a hadisansa ne na ina na basha wannan ka'ida ce mai muhimmanci a wajen malaman hadisi ba ka bashi ya je ya zalunce shi ya je yana yi kuma sana su mata dariya mun gane wannan wannan kenan haka kawai muhallin shahid da al-Imam al-Bukhari ya kafa hujja da wannan hadisin duk hadisi ne mai raunin isnadi shine man sayyidina Umar radiyallahu anhu yace ne yace masa inna la nuhibbu man yarfa'u hadisana shi kuma yace lastu ujalisu ulaika ya amiral mu'minin sayyidina Umar ya sake masa tawkidi yace masa ne ajalis hada wa hada amma ne wala tafa hadisana mun gane ku al-imam abdurrazzaq sanani bayan ya ambaci wannan asarin na sayyidina umar radiyallahu anhu to sai kawo wata sai kawo wata riwaya wadda ke da alaka da maganar maganar burin sayyidina umar radiyallahu anhu na sayyidina ali da a ce shi zai zama a bayansa mun gane al-imam ma'mar yace in ji abdurrazzaq sanani sai ce qala ma'maru malamin mu Amr ya ce mana wa akhbarani Abu Ishaq an Amr ibn Maimun Abu Ishaq ya bani labari daga Amr ibn Maimun al-Auji Amr ibn Maimun eh, muhadrami ne malamai suna cewa ya musulunta a garinsu amma bai zo madina muhammad zan sama ya rasu da ka baya bai ga annabi salama ba kuma bai yi ruwaya daga annabi sama kai tsaye ba amma yi riwaya daga sayyidina Umar yi riwaya daga wasu kuma sahabbai bayan sayyidina Umar radiyallahu anhu sannan a ilimin hadisi ana da Amr ibn Maimun guda biyu manya manyan malamai ne akwai Amr ibn Maimun al-Audi al-Kufi yana da hadisi a cikin Bukhari a cikin hadisansa na Bukhari masu mamaki ya ce ya gani da idansa da idansa ya bada labari ya ce ya ga lokacin da wasu abin nan abin suka jefa dan uwan guda biyu sun yi zina yace da idan shi ya gansu yace a jahiliya ya ga wasu eh, da wani biri namiji da wata biranya mace suka yi zina yace sai ɗan uwansu suka ɗauke su suka kai su wani waje mai tarin duwatsu shi kenan sai suka jefe su kusurin yana cin sayil bukhari ya ce ni ma sai na taya shi amurubin maimun <laughs> wasu wasu wasu waɗanda ba ba su san hadisi ba suna suka alimamul bukhari ta wannan asarin da ya yi alimamul bukhari ya kawo shi ne a babi na labari baya cikin shurutul bukhari sannan asali ne kan da amurubin maimun bai ce manzon su ne ce ba labari ne bada sannan ko ba ishin ba hukunci a yi a ciki ba mun gane to shi Amr ibn Maimun al-Audi yake cewa kuntu inda Umar bin al-Khattab na kasance a wurin Sayyidina Umar bin al-Khattab hina wallati tatal amra a lokacin da ya nada waɗannan mutane guda shida da ake ce musu rijalu shura sitta da ya nada su falamma jazu lokacin da bayan ya gama nada su Ban misali a wannan zamanin a ce ya rantsar da su ko to da suka tashi suka tafi atba'ahum basarahu sai sai na umar yana cikin jinya na ciwon nan jinya ta ciwon da abu lu'alatul majusi ya jin masa sai kawai ya kama kallon su daya biyu uku hudu biyar shida dukkanin su suna fita qal sun kala daga nan sai sai na umar ya ce la in wallau hal ujayliha wallahi da za su ba wannan mai gashin la yarkabanna bihim at-tariqa na tabbatar da Allah zai hau da su hanyar daidai yuridu aliyya yana nufin sayyidina ali to kun ga shine wannan al-imam abdurrazzaq sanani bayan ya kawo wannan hadisi a shi musannaf shine sai ya kawo wannan bayanin wannan asirin na sayyidina umar to sai ya kawo kuma wannan a matsayin ciko da haka dai hadisin ko asirin bai inganta ba inda ya inganta fikihun da ke cikinsa shine ya zama in ka zauna da mutane to hatta je kawai ana gama magana kuma sai a fita je kaya da tsira nan firar da kuma ake magana ba karatu ake magana kai ba ana magana fira ce ta tattaunawa sannan kuma wannan ya nuna mana magabata ashe suna tattaunawa a matsalolin da kai tsaye ba su shafi karatu ba ko domin yanzu wannan fira ce waye kake jin mutane suna ambatawa cewa da ba ni shi zai zama khalifa bayana kaga fira ce ko to babu laifi a tattauna wannan da sharaɗin ta a shiga cikin mutuncin mutane kuma kai ya zama akwai gulma wallahu alam to wannan shine a takaici Allah ƙara mana bashiya